Another day, another night. rahama mai jin kai masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Salisu Aman ne ke farin cikin kasancewa tare da ku daga nan Manara Radio International Manara Radio don kyakkyawar rayuwa mai albarka to madalla yanzu lokaci ne na shirin hikimar safiya tare da marigayi Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos ai sauraro lafiya فإخواني alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. jama'a ga shi allah madaukakin sarki cikin kwasa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya rije mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba sauki abin da ya waje ba a kanmu muna godiya ga mai kowa da komai da fatan ba mu manta ba yan uwana cikin darasanmu na hikimar sabiya mun fara kitabul jihadi akwai yan babu buka a cikin ƙanana babi na biyu الترغيب في الدراسة في سبيل الله تعالى قد يتروى أجي أي قادي دومن ألا مدعوك كنزك wato gadi a nan abin da ake nufi da shi kamar dai ɓangare ne na ribaɗi da muka yi magana ribaɗi wasu dakaru da za su zo su taru su zauna suna jiran ko ta kwana ta gurin da ake tsammanin ko jin tsoron wani abu ka iya fitowa to shi ma na ta ne shi kuma ba wani tsabba ne ake ba amma to kara a bar al'umma bai sai a zo a sanya masu kula shi ake kira gadi kaga suna kama da juna bambancin su waɗancan masu yawa ne to shi ne babin da za mu karanta gadin nan na kula da al'umman musulmi da